To, um, a gaskiya babban nasarar da aka samu a kan batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya shine a illa kawai ana ta maganar batun illar cin hanci da rashawa ɗin kuma a kan wannan lokaci ɗin mutanen ƙasa da gwamnatin sun yarda kan cewa cin hanci da rashawa ina da illa ina kawo rashin ci gaban ƙasa mm. ina kawo rashin yin aiki yana kawo ina haddasa ringimu yana kawo wato kuncin rayuwa da talauci da sauransu kuma ina daɗa sa ƙasa in ƙasa wato cikin bala'in kuncin rayuwa. Ina ga wajen wayewa jama'a kai nan an samu nasara ɗaya kenan. Amma wajen misali rage wato abin da ake kira grand corruption har mm. yanzu ba mu nasara ba saboda har yanzu irin cin hancin nan da ake yi ta wajen ɓangaren siyasa saboda har yanzu yawancinsu saboda sun canja sheka sun zama eh, sun shiga eh, gwamnati mai ci saboda haka eh, za ki ga cewa ba a taɓa su ba ko kuma ba a taɓa su ka wannan ina da rashin illa sa'annan akwai wato sace-sace da ake yi wajen bangaren harkar kwangila da dama yawanci mutane ba daina wannan al'amarin akai ba saboda haka mm. an yi nasara ta wani bangaren amma da dama akwai hanyoyi da dama waɗanda ba a yi nasara a kansu ba. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi bayani jiya da wata tawaga ta kai mashi ziyara cewa tsarin demokuraɗiyya ko kuma ma dai a ce wasu 'yan hana ruwa gudu su ne suke hana a aiwatar da wannan yakin na cin hanci da rashawa me zaka ce game da wannan gaskiya wannan jawabi dai bai mu ji daɗin sa ba kamar ya nuna mana ya gaza ne akan yadda za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa don lokacin da yake kamfen cewa i eh, zai kokari ga tabbatar da kan cewa an yi maganin yaƙi da cin hanci da rashawa to ka zo kuma ka ce wai saboda wasu sun hana a yi wato aiwatar da cikakken um, wato yaƙi da cin hanci da rashawa saboda su eh, ba za su yadda ina ga wannan ya bawa da damar kamar mutane su abin da suka ga dama kenan ai yaƙi da cin hanci da rashawa to ta bangare kala kala ne mm. akwai wajen eh, faɗakarwa da jama'a akwai kuma wajen bangaren wato gurfanar da jama'a akwai kuma bangaren hana yin wato cin hanci da rashawa din to akwai hanyoyi da dama da ya dace a ce gwamnati ta bi don ta maganin cin hanci da rashawa ba wai kawai maganar ɗaure mutane ba ne a'a kama hana ma a yi satar ma ko kuma a yi zaluncin ma ko kuma a yi amfani da mukamin ka ka yi abin da ba daidai ba kin ga wannan shi ma babban yaƙi da cin hanci da rashawa ne na biyu idan an kama mutum in dai da hujja to ya dace a ce an gwarfanar da mutumin nan ko kuma matan nan ko kuma mutanen nan gaban hukuma don a musu sakamako don mm. tabbatar ya zama darasi idan har ba a yi wannan ba akwai matsala sa'an nan akwai dokoki wanda yake ya dace a ce an an aiwatar da su ko kuma an karfafa su mm. don a tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa bai zamanto ah, ah, ya zama abin yi ba a ƙasa